بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا بياك يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau darasinmu insha Allah zai fara daga aya ta arba'in cikin suratu zumar قل يا قوم اعملوا على مكانتكم ولا na'am to bayan da Allah subhanahu wata'ala ya kalubalance waɗanda suke bauta ma wani Allah kuma ya musu tambayoyi waɗanda ba a sami amsa a kansu ba ya ce in an tambaye su wane ne wanda ya halicci sammai da ƙasa za su ce Allah ne kuma sannan ya ce yana ganin waɗannan da suke bauta ma waɗanda ba Allah ba a ganinsu in Allah ya ƙaddara mai wani abu wanda bai so to suna iya yaye mai kuma idan Allah ya aiko wata rahama wani alkhairi ya zo ya same shi shin suna iya hanawa duka babu amsa Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzon Allah ya ce to ka ce musu ni Allah ya ishe ni iyaka Allah na rike ya ishe ni kuma dukkanin mai dogara to ya dogara ga Allah don Allah shine yaushe yana nan wanda dukkan dogara da shi wanda ba Allah ba wata za zaka neme shi ka rasa sai Allah ya ce kul ka ce musu ya qaumi kun ga akan wannan kalmar ta ya qaumi akwai koyarwa gare mu duka domin waɗannan mutane ba su da abin gaba fiye da wannan bawan Allah manzon Allah suna fada da shi kuma ba su yadda da addinin da ya zo da shi ba kuma babu laifin da Allah yake fushi da shi kamar irin laifin da suke aikatawa na shirka amma gashi Allah yana ce maka ce ya ku mutane na wato har yanzu dai duk lalacewarsu mutanenka ne ka ja su a jika ka faɗi abin da zai sa su ji cewa har yanzu kana jin kuna da wata alaka wato kai da su ya kaumi ya ku mutane na i'malu ala makanatikum ku je ku yi aiki akan halin da kuke ciki kuna takama kuna da karfin kuɗi da karfin mulki da kuma wato dabaru iri daban-daban da tarin magoya baya to ku je ku yi aikinku na bautar gumaka da saba ma Allah da kuke yi inni amilun ni ma zan ta in ta aiki akan layin da ubangiji na ya dora min ya dora ni kowa ya aiki a layin shi kamar yadda wani guri Allah ta'ala cewa kullun ya amalu ala shakilatihi kowa ya aiki kan hanyar da ya zaba ma kanshi amma ku sani fa sawfa ta'lamuna da sannu za ku sani man ya'tihi azabun wane ne wanda azaba za ta zo masa yukhzihi kuma wannan azaba ta wulakanta shi ta mai da shi abin tausayi ta mai da shi abin kallo wane ne ni da ku nan gaba za ku san wanda Allah ta'ala ke tare da shi da wanda Allah bai tare da shi wa Hillu alaihi azabun muqim bayan ya hadu da azabar wulakanci nan duniya kamar irin wanda muka ga Allah ya ma irin su Abu Jahil irin su Umayya irin su Asi dan Wa'ilu da manya-manyan kafiran nan wanda muka ga Allah ya yi musu a nan Badar ga su daddaure wasu kuma ga su nan kwankwance tare da girman kansu an kakkashe su sun wulakanta sun tozarta sun ji kunya to azabun muqimin kuma azaba mai zama wadda in ta taho ta zauna kenan abada ta lahira ita kuma tana nan tafi wa yahillu alaihi azabun muqim azaba wadda in ta dura kan shi in ta sauka a kan shi to zaman ta za ta yi ba ta tashi har abada Allah ya kiyashe mu kun ga wannan kaman kurare ne ake ma waɗanda suke ainihin jayayyan nan tare da manzon sallallahu alaihi wa sallama wannan jayayya ta fi ƙarfinsu ba su iyata domin jayayya ce suke yi tsakaninsu da wanda Allah yake tare da shi kuma yake goyon bayan shi kuma shi ya aiko shi don haka idan suna da hankali daga wannan za su ɗan janye shi Allah ya ce Allah ta'ala bayan duk waɗannan ayoyi wato na rarrashi na nuna shiga aljanna in an be su na nuna in an ƙibin su za a shiga wuta da irin dukkan abubuwan da Allah ya ta bayani don ya jawo hankali a zo a yi imani manzo ya isar da saƙo ya yi abin da yake iyawa sai Allah ya ce inna mu anzalna alaikal kitaba nasi. mun saukar da littafi a kanka don mutane baki ɗaya mutanen duniya kuma wannan littafi ya zo bil da gaskiya ma'ana ya ƙunso gaskiya ya taho da ita duk abin da yake na gaskiya wanda zai afku nan gaba ko na shiga wuta in an ƙibin hanyar Allah ko na shiga aljanna in an bi hanyar Allah wannan littafi ya ɗauko ya zo da shi anzalna alaikar kitaba linnasi bil haƙƙi. to kuma wannan littafi da aka saukan ma ka isar duk bayanin da ya kamata ka yi wanda ya so ya imani wanda ya so kuma ruwan shi kaka ci gaba da sa damuwa cikin ranka kamar yadda Allah ta'ala ke cewa فلعلك باخع نفسك فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث Allah ya ta'ala ya ce, Kai kaman, kana kaman bahi'un nafsaka, kaman za ka makure kanka, wato ala asarihim, a bisa ainihin wato digadigansu, ma'ana a bayansu in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa kai ka ce in sun tafi akan wannan kafirci sun ki sun ki imani sun tafi daga baya kana kaman kama kure kanka in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa saboda bakin cikin ba su yi imani da wannan littafi ba wani guri Allah ta'ala ya ce da manzon Allah fala tazhab nafsuka alaihim hasarat kar ka tafiyar da ranka kana mai bakin ciki saboda sun ƙi yin imani wani waje Allah ta'ala ya ce da manzon Allah la'allaka baqi'un nafsaka kana kaman zaka kashe kanka dan sun ƙi zama muminai to zama muminai wani abu ne a hannun Allah subhanahu wataala ba ka iya shiryar da wanda ka ga dama ya shiryu aikinka isar da saƙon Allah karanta musu ayoyi ka gaya musu ka koma gehe wanda ya ga dama ya bi ayoyin nan wanda bai ga dama ba ƙyale shi da ubangijin da ya aiko da ayoyin ya san yadda zai da shi zaka kanka ci gaba da sa da kanka damuwa don mutane sun ki shirya eh, babban illa ga mai wa'azi ya ƙi yin wa'azi amma in ya riga ya yi wa'azi kuma ya bi hanyar da ya kamata ya yi wa'azi kamar yadda Allah ta'ala ya ce ka yi wa'azi ka kira zuwa ga hanyoyin ubangijinka cikin hikima kuma cikin ilimi to in ka yi wannan ƙyale mutane su je su yi zaɓi su zaɓi abin da suka ga ya bi musu Allah ta'ala ya ce inna anzalna alaikal kitaba bil haqqi lin ko bil wato lallai mun aiko maka da littafi wanda yake kuma da gaskiya wa ma anta alaihim ومن عليها to duk wanda ya ga dama ya shiryu to amfanin shiryan nan zai koma gare shi ne shi ne zai amfana da shiryar da ya yi wa man balla wa man dalla wanda kuma ya ƙi yadda ya shiryu ya yadda ya kama hanyar bata ya bata to shi kuma abin da ya jawo kanshi to shi ya jawo ba kai ka ja mai ba ba kuma ubangijinsa ne bai yanke mai hanzari ba dama su annabawa da littattafai da Allah yake saukarwa yana saukar da su ne don ya yanke ma mutane hanzari don in ba a aiko annabawa ba in ba a saukar da littattafai ba sai mutane su je lahira su ce da ubangiji inda ka aiko mana da annabawa kamar yadda ka aika ma waɗancan kai mu da mun fi su ma shirya da mun ba hanyar kwarai to yanzu ga annabawa ba annabawa kawai ba an aiko muku shugaban annabawan duka an aiko muku jagoran littattafan Allah gaba ɗaya ba ku da hanzari in ba ku bi Allah ba da haka Allah ta'ala ce wa ma anta alaihim bi wakil kai ba wanda aka dora ma dole sai ka shirya da su bane aikin ka bayani innaka la tahdi man ahbabta baka iya shiryar da wanda kake so ko me son da kake mai kana ji kana kallo in wani naka ko uba ko da ko mata ko miji ko wani dan uwa in ya ƙi bin Allah kana ji kana kallo zai mutu ba yadda ya kamata ba Allah ki cashe mu sai Allah ya ce Allah ya haka yake Allah ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiya. Allah shi ne yake zare rai daga jikin mutum wato lokacin ajalinsa in ya cika idan ka gama kwanakin da Allah ya kaddara za ka yi cikin duniya ko kin gama kwanakin da Allah ya kadar zaki cikin duniya to Allah shi ke zara ran daga rannan kuma rai bai ƙara komawa jikin wannan jiki sai ranar da Allah zai tashi mutane da kabarinsu wallati lam tamut ita kuma ran da bata riga ta mutu ba Allah sai ya zare ta zuwa wani lokaci kafin ta tashi wato nan ana nufin mai bacci bacci ya yi kama da mutuwa idan mutum ya mutu in al'aurashi ta bayyana bai iya rufe makanshi shi wani lokaci mai bacci in yana bacci bai san lokacin da al'aurashi za ta bayyana ba bai iya rufewa don bai ma san ta bayyana ba idan wani abu ya shigo ɗakin wanda ya mutu mai cutarwa bai kosan ya shigo ba wanda bacci ya ci karfin shi sai wani abin da zai mai illa ya shigo cikin ɗakin shi yana bacci bai ko sani ba wato bacci ya yi kama da mutuwa akwai tasarrufi da yawa da aka kwace wa mai bacci amma kuma bai riga ya mutu ba Allah ya ce to wanda ya ɗauke rai a lokacin da take bacci kafin ta farka a dawo mata da kayanta da wanda yake ɗauke rai har abada bai komawa cikin wannan jiki sai ran da Allah zai tashi alkiyama duka wannan aikin Allah ne shi Allah ta'ala shi ke sanya mala'iku wato mala'ikan mutuwa da shi da masu aiki ƙarƙashin department ɗinsa su ta su karɓo ran da Allah ya ce su karɓo kuma dole ka ba su in sun taho karɓar nan ba ka iya cewa ban bayarwa wata kisa da malaman tafsirin ke ambatan da cikin tafansu. wai akwai wani bawan Allah a yaron alhaji abin nan annabi Suleiman ne kullun yana nan wajen annabi Suleiman yana hidima sai mala'ikan mutuwa kullum zai zo amma a surar dan adam sai ya zo su zauna da annabi Suleiman su yi ta hira su yi ta hira su yi ta hira to wannan bara na annabi Suleiman rannan sai ya tambaya ce ya nabi Allah ya kai annabin Allah wannan bawan Allah ban ga wanda yake da matsayi wurinka irin shi ba kullun zai zo ya tsare ka ku yi tafira da shi kuma gobe ya dawo kuma gobe ya dawo wai waye wannan ya ci aba ruwan kai dai kyale shi bayan kwana biyu mutum nan da yana ci gaba da zuwa shi wannan bawan Allah bai haƙura ba ya ce don Allah annabin Allah ni dai ina son in san wane ne mutumin nan na ga yana samun dama ya ce to tun da ka matsa kana son ko wane ne mala'ikan mutuwa ne ce mala'ikan mutuwa ya shuru ya ce ta ya dawo ya ce to ya annabin Allah don Allah ina neman afuwa ni wallahi ban iya zama gidan da mala'ikan mutuwa kullum ke zuwa ana ganin shi da dai ban san shi ba amma yau tun da na san shi don Allah ya min afuwa ka sallame ni daga aiki in ba kasan nan ya ce a'a izamninka in kwananka bai kare ba ruwan shi da kai ya ce wallahi ban iyawa to ina kake so ya ce to shi dai a ɗauke shi a kai can ƙasar indiya aka ɗauke shi annabi Suleiman ya sa iska ta dauke shi ta kai can kasar India yana zuwa kasar Indiya mala'ikan mutuwa zai taho Allah ya ba da umarni ya ce a yi a karɓo ran wannan bawan Allah amma a je India shi wannan ba shi mala'ikan mutuwa bai ko san wannan mutum ya koma Indiya ba sai mamaki kuma bai iya ja da Allah Allah ne ya ce a je India a karɓo ran shi shi kuma ya san ga inda yake ganin shi kullum shikenan aka aka tura shi inda ya je ya karɓo ran wannan bawan Allah shine da ya dawo ke gaya ma annabi Suleiman cewa wato yaron nan da ka yi maka hidima kullum ubangiji ya umarce ni in je indiya in karɓo ran shi an karɓi ran shi ya ce an karɓi ran shi yau shi ya ce yau dinnan. ya ce Allah da iko yake ta bai iya zama gidan da kake shigowa ya bar garin nan don ya tsira ashe ƙasa ta kai can to an bi can an karɓo wa in ta ku kalfi la ya fita sawadiya wa in ta ku ƙuddami a jidha bi mursadi aral mauta a adadan nufusi wala ara ba'idan gadan ma al yawm min gadi mutuwa kenan Allah ya samu cika da imani Allah ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut manamiha wadda bata mutu ba sai Allah ya karbe ran nan tasarrufin da rai take yi wato jiki take in akwai rai a jikinta sai a kwace wannan tasarrufi da wannan shu'uri ba ta jin komai ba ta ganin komai Allah ya ce fa yumsi kullati qada alaiha al wadda dama kwananta ya riga ya kare ajalinta ya riga ya cika kuma an riga an zare rai sai a rike shi ba a dawo da shi cikin wannan jiki wa yursilul ukhra sai Allah ya saki wannan rai guda wadda ita kwanan bai kare ba an dai dauke ta lokacin da mai ita ke bacci ila ajalin musamma zuwa lokaci sananne wurin Allah ita ma in lokacin ta yayi azare Allah ya ce inna fi zalika lalle a cikin wannan la'ayatin akwai ayoyi liqaumin yatafakkaruna ga mutane masu tunani bacci kadai ya isa ya sa ka gane duka wannan fa abin da Allah ta'ala ke so ya nuna mana wato za a tashi daga kabare kamar yadda in an yi bacci ake tashi zaman kabarin nan kamar zaman bacci ne zuwa lokacin da Allah ya nufin a tashi a je filin tashin alkiyama wani dan zango ne za a yi kuma ita mutuwan nan ya 'yan uwa shi ba ubangiji ya nuna mana a nan duniya ma an mutu an tashi a nan duniya Allah ya gaya mana ga waɗanda suka mutu kuma Allah ya tashe su suka ci gaba da rayuwa alaramma Allah ta'ala yana gaya mana wato banu isra'ila suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan nara Allah jaharatan hatta nara Allah jaharatan fa akhar وأنتم تنظر ثم ميه ثم بعثناكم banu isra'ila suka ce ba za mu yi imani da kai ba ya kai annabi Musa sai mun ga Allah kuru kuru ɗan ba mu gan shi ba ba mu yi imani fa akabahu musaika sai ainihin wato tsawa ta kama su Allah ya aiko tsawa aka daka mu tsawa duk suka mutu Allah ya ce sun ma ba'athnakum min ba'di mautikum sannan muka tayar da ku bayan ku, kaga an mutu an tashi nan duniya kafin aje lahira wani guri Allah ta'ala ya ce alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulubun Allah ta'ala ya ce kai mai gani baka gani ne. Ilallabi na kharaju zuwa ga waɗannan da suka fito wahum ulufun su dubun dubata me ya fito da su kharaju wahum uh, ulufun hadar al maut don tsoron mutuwa ba su mutuwa sun ji an ce za su mutu sai suka gudu suka bar gari fa qala lahumullahu sai Allah ta'ala ya ce mutu to duk ku mutu suka mutu gaba ɗaya kamar yadda Allah ya ce Allah ya ce sun ma'ayahu sannan daga baya Allah ya raya su suka ci gaba da rayuwa Allah ya ba mu labarin annabi Ibrahima ya ce Allah arine kaifa tuhil mauta sai ya ce mai الله أكبر sai الطير ce إليه فاضرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا جزعا ثم ادعوهن يأتينك سعيا الله أكبر Allah ya ba mu labarin annabi Ibrahim ya ce alamtara ce wa iz qala Ibrahim tan ambaci lokacin da annabi Ibrahim ya ce rabbi ya ubangiji arini nuna min kai fatu tuhil mauta kun ga abinda annabi Ibrahim yake tambaya kaifiyar yake tambaya ba wai bai yadda za a tashi ba a'a yaya abin yake faruwa shine yake so a nuna masa surar yadda abin yake faruwa Allah ya ce awalan tu'min annabi Ibrahim ya ce bala na yi imani ya ubangiji walakin li yatma inna kalbi dan zuciyata ta ƙara nutsuwa in naga sura yadda abu yake faruwa to na hada ilimi gaba ɗaya kenan sai Allah ya ce to fa khudh arba'atan min at tayri sai ka samo tsuntsaye guda hudu tsuntsaye masu rai guda hudu fasurhunna ilaika taro su zuwa gurinka duk su taru ga su guda hudu masu rai ko kaje ko agwage ko zabe ko dai wani irin tsuntsaye dai guda hudu samo su in ka tara su guda hudu fasurhunna ilaika sun maj'al ala kulli jabalin minhunna juz'an wato ka daddatsa su gunduwa gunduwa kai daban fuka fiki daban kafa daban cinya daban kirje daban ko ina ka in ka gama kuma sai ka cakuda su ka cakuda in ka cakuɗa su su hudun nan gunduwa gunduwa kowanne sannan kuma sai ka ɗauka ka je ka ɗaɗɗora wannan kan wancan dutse wannan sun bada al'ala kulli jabalin min hunna juz'an ka ɗaɗɗora dutse kowane dutse ka ɗora mai wani ka ɗora kafa baka san ko kafa wani tsuntsu ce ba wani ka ɗora kai baka san ko wani wani tsuntsu ba wani cinya baka san ko tawaye ba ka dai rarraba su kan dutsunan nan sun madu'uhunna ka dawo ƙasa ka kira su ku tawa kai tsuntsaye Allah ta'ala ce ya ati naka sa'aya za su zo maka suna tafiya da kafafuwansu sai kaga fuka-fuki ya tashi fi ya je ya haɗu da wancan kai wancan ɗan kirji ya haɗa ya koma can wannan ya koma sun koma jikinsu na da suka taho gaban annabi ibrahimu to yanzu ya ga hoton yadda Allah yake haɗa yake da matattu Allah ya ba da labarin wani

تو انا لبست يوما او بعض يوم تو انا بل لبست مئه عام فانظر الى طعامك وكرامك لم يتصنع وانظر الى عمارك ولنجعلك آية للناس الله اكبر وانظر الى الهدام كيف ننشرها ثم نكسوها فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير wani mutum ya taho zai wuce ta wani gari garin nan kufai ne ban sani ba sakuta ko sun san kufai wato garin da yake an taba zama dai a garin amma garin ya daɗe ya zama sai gidajen rusassu sai kabarbara ba kowa a garin gari ne wanda an daɗe daban da ɗan adam ya rayu a garin ya tawa zai wuce ta wannan gari sai ya ce an nayu yi hazihi lahu ba da mautiya kai jama'a wai a ce wai in an mutu za a tashi to ta yaya Allah zai tashi wannan bayan mutuwarta ga gari ba kowa kabarbara kowa kuma a ce wannan wai za su tashi yana gama faɗin wannan magana fa amatahu Allah shi sai Allah ya kashe shi a wannan gari ya zauna nan mace mi'ata amin shekara ɗari in ji Allah fa amatahu Allah mi'ata amin sannan bayan shekara ɗari ɗin nan sun ba'asahu sai kuma Allah ya tashe shi gashi ya mutu shekara ɗari ba rai kuma yanzu gashi ya tashi ka san dai wannan gari da ya gani ila ba su kai shekara ɗari ba wannan gidajen ila ba su kai shekara ɗari da da kasancewa ba ɗan adam a cikinsu ba in kuma sun kai ba su wuce ba to ko shi ga shi ya shekara ɗari mace sannan Allah ya tashe shi ala kam labista sai Allah ya tambaye shi to Allah shekara ka nawa mace to ala sai ya ce labistu yauman au ba yau ko dai yini guda ko kuma rabin yini ila dai ya kwanta daga safa zuwa magariba ko daga safa zuwa sha biyu rana shi gare shi duk tsawon daman shekara ɗari nan bai wuce haka ba ala Allah ta'ala ce balla bis sami'ati amin a'a ba wannan ba yini ɗaya kai ba ko yini rabin yini ba shekara ka ɗari mace shekara ɗari a mace amma duk da haka nan fanzur ila himarika ko ila da'amika wa sharabika dubi abincinka da kayo guzuri da shi da dan abin shanka gashi nan bai yi komai ba lam ya tasanna bai canja ba shekara ɗari abinci yana nan aje ina ganin ko cikin firij eh, abinci ya shekara ɗari bai ciwa wallahi eh eh ne ba ta ɗauke ko <laughs> Allah ya so yi ga abincinka na bai canja ba sannan aka ce wanzur ilahi marika wali na ja'alaka ayatan linnas kalli kuma jakinka gashi nan yana jiran ka tashi ku hau ku yi dan mu sanya ka zama aya ga mutane wanzur ila ilal izami kalli kashin jakin jakinka kaifa ha yaya ainihin wato za mu tada wannan kashi sun manaksula zaksuwa lama kuma mu lullube wannan kashin da tsoka kashin ya zama farisol wani bangare ya zama ƙasa aka ringa a gabansa aka ringa haɗa waɗannan ƙasusuwa aka lullube wannan kashi da tsoka aka lullube fata kuma ya hau jakin shi ya gaba falan mata ta bayyana lahu yayin da wannan ya bayyana gare shi ƙala sai ya ce a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir kai yau kan na san lalle Allah na da iko kan komi to yan uwa wanda suke da wannan alqur'ani ina su ina maganar kokwantan za a tashi in an mutu ga wasu mutu sun tashi in dai ka yi iman da alkur'ani dole ka yadda wannan labarin da Allah ya bayar ya faru irin waɗannan labarai suna nan da yawa cikin alkur'ani ga mutanen annabi Musa an kashe mutum an rasa wanda ya kashe Allah ya ce to ku dan yanko abin nan wani ɓangare na wannan wato eh, wanda aka kashe wannan dabba ku ɗan bugi wannan da ya mutu ku dan ciro wani tsoka ko bangaren cinya wata fata ku daki wannan da ya mutu zai tashi aka yi haka kuma ya tashi wato duk ƙarshe dai abin da Allah yake nuna mana Allah ne ke sarrafa al'amura kuma wannan ta wannan hanya ya tashi wannan ta wannan hanya ya tashi duka dai Allah yake tashin su wato a nuna mana tashin ba wani abu ne mai wahala ba ga annabi Ibrahimu gaban shi an yi komai an yi shi ya daddatsa su shi ya yanka su kuma gaban shi ga sun dawo da rai don haka nan Allah ta'ala yake ce mana wato rayuwa da abin nan duka a hannun Allah subhanahu wa suke wanda Allah ya karɓi ransa dole ya tafi wanda Allah bai karɓi ransa ba kuma yana nan har yanzu a raye Allah ka raya mu cikin imani na'am ma. Hmm. Allah ya ce inna fi zalika lalle a cikin wannan abin da Allah yake yi wata rai ta fita kenan kuma Allah ne ya yi umarnin a zare ta wata rai kuma an da ita dan wani lokaci ko yau sai an dan dauke rayukanmu lokacin da muke bacci lokacin da za mu farka kuma a dawo mana da su kullum kuma sai an yi har a kai rana da in an zare ba su dawowa kowa na nan yana jiran lokacin shi Allah ce lallai a cikin wannan abu da Allah yake yi la'ayatin akwai ayoyi amma kuma liqaumin yatafakkaruna ga mutane masu tunani waɗanda suke iya tunani lalle za su gane akwai ayoyi cikin al'amarin ubangiji na'am hmm. Allah ta'ala ce a dunin min dunillahi shufa'a wannan alhamza suna ce mata bi ma'ana wato bal wato ajiye watan magana duk abin da suka faɗa wanda ya hana su su imani ba shine gaskiyar labari ba abin da yake faruwa ittakhadhu min dunillahi shufa'a sun riga sun riƙe waɗansu wanda ba Allah ba a matsayin maceta ku lura yan uwa duk wanda ya fanɗare hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama za ku ga yayi maza maza ya kama mai ceton shi tun daga nan duniya su waɗancan kun ga sun gumaka waɗansu kuma sun annabi isa wasu kuma sun riƙe waliyansu su dai sun mai ceto tun daga nan duniya don sun san ba su cancanci a ba su aljanna ba saboda ba su yi aikin shiga cikinta ba an ruɗe su cewa an tsaya musu ku komai ba komai har kwanaki na ga ana ta nuna hoton wani yana cewa in dai kana tare da mu to aljanna mun baka kaji shake wallahi dan nan wala na yadda yanda kaga gumakan nan da ake bauta ma a da ba su iya taimakon kansu balle ko su taimaka ma wani to ko waɗannan da suka yi ƙarya za su ceci wani lahira wallahi ko kansu ba su iya ceto ba su iyawa Allah ya ce sun riƙe masu ceton sun a duniya to ga tambayoyi Allah zai musu kulka ce awa laukanu la na shay'an su waɗannan da kuka riƙa za su cece ku ko da ba su mallaki komai ba ko da ba su mallaki ceto ba duk da haka nan za su cece ku shin ceto kayan waye kaya ne na Allah yanzu mutum ya zo ya tawo ya ce ya baka gidan nan kaga gidan nan ya eh, ce na baka kyauta ta yi in ka taho ka ce za ka shiga gidan nan wallahi ana ma duka ko a ce ka ka ce da ganin gidan mutane ce wallahi wani na ya wuce nan yanzu ya bani shi to ka nemo shi baka kayan wani ka ce ka bada shi balle ko kayan Allah subhanahu wataala wa ka iya ɗaukan kayan Allah in dai baka iya kwace ma ɗan adam kayan shi ka yi kyauta kuma kyautar ta yiwu to dan me zaka zo ka karɓi kayan Allah ka ce ka ba wani kuma babu izinin Allah shina yiwa Allah ta'ala ya ce awalau kanu la yamlikuna shay'an ko da sun zan ba su mallaki komai ba in ka ce wannan da ka ce zai cece ka ya mallaki ceto kawo dalili yaya aka yi mallaki ceto shi Allah ta'ala zai gaya mana ayar ke gaba ya ce ceton duka nashi ne ga aya nan na zuwa to in ka ce ya mallaka mu ba mu ce ba ceto ba ba ma karyata ceto akwai ceto a lahira akwai amma akwai ka'ida guda uku kafin a samu ceton nan ko kafin a ba da izinin a yi ceto din nan ƙa'ida ta farko ba a yin ceto sai an sami izini daga Allah sannan a yi manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama dukkaninmu mun yadda mun yi imani mun yi yaƙini shi ya fi kowa daraja da matsayi a wajen Allah subhanahu wa babu ɗan gata irin shi babu mai daraja irin tashi babu wanda Allah yake so yake girmamawa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ranar alkiyama zai yi ceto an je wajen annabi adam yace wallahi ban iyawa an je wajen annabi nuhu yace abin yafi karfi na an zo wajen annabi ibrahim yace ina an taho wajen annabi musa an zo wajen annabi isa duka waɗannan kowa ya ba da uzuri irin nashi annabi adam ya ce kun manta an ce tun kafin in zama annabi an ce kar in ce wannan bishiya na ci yau ubangiji ya yi fushi in gurin shi ban iyawa an zo me faru an zo wajen annabi nuhu annabi nuhu ya ce ni da na yi addu'a na ce rabbi la zara alal ardi min al-kafirin da yara kaka ba kowa cikin duniya nan duka halaka zo yau in je kuma Eh, in ce zo gaban Allah ya yi fushi ban iyawa annabi ibrahim a zo gurin shi ya ce ni da aka je sarkin misir ya tambayi matata na ce in ya tambaya ki ce ke yan uwata ce kake ce ke matata ce to yau ubangiji ya yi fushi ban iya zuwa a tawar annabi musa ya ce kun manta tun kahin in zama annabi na samu wani baki na girbe ya faɗi ya mutu fawa kaza hu musa ba kaza alai kun manta to wallahi yau ban iya zuwa gaban Allah ya fushi a zo wajen annabi isa annabi isa ce ni mutane ke faruwa ni da mutane suka sa ni suka mai da ni Allah ni da babata yau Allah ya fushi in je gaban shi ban iyawa sai an zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce ana laha ana laha yau rana ta ce yau rana ta ce amma duk da wannan shi da kansa annabi ya faɗa ya ce zuwa yake faɗi ya yi sujjada a gaban al'arshin Allah manzon Allah ya ce Allah zai kimsa masa waɗansu kalmomi na yabo da waɗansu kalmomi na kirari wanda ba a taɓa yi Allah irin wannan yabon ba ba wanda aka ilmanta da wannan ilimin wannan kalmomi na wannan yabo ya ce ni ma a wannan lokacin Allah yake kin samun su in fadi in yi sujjada in mai kirari da wannan kalmomi da ya bani in ainihin wato koda shi shi da kanshi ya ce ta da kanka ya Muhammad tashi me kake so an baka ceci wanda kake so an baka tambayi abin da kake so an baka idan manzon Allah sai ya jira a ce an bai kahin yayi wani ne tun daga yana nan duniya ya samu fawa fiye da ta manzon Allah shi har an rike shi kuma ya yarda wai zai je ya ceto gaban wa Allah ta'ala ce man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi wane ne wanda ya isa ya zo ya ceto a gaban Allah in ba da izinin Allah ba kenan ba a yin ceto sai a gaban Allah kuma sai an samu izinin Allah kuma wala yashfa'una illa liman su masu ceto din ba su iya ceton kowa sai wanda Allah ya yi izini ya ce to na yarda a ceci wannan wanda duk ya mutu babu imani cikin zuciyar shi ya mutu yana shirka Allah bai barin a cece shi na uku Allah ya ce wala yarda li ibadihi kufra Allah bai yarda daga wato kafirci daga daga bayansa kafiri bai yin ceto kuma ba a ceton kafiri a lahira to kaga waɗannan sharuɗa guda uku sai sun cika kafin a yi ceto don haka nan mu ba mu ce babu ceto ba amma ga sharuɗa kuma sharuɗan nan sai an je lahira a nan duniya ka ce ka riƙiwa ne wannan ɗabi'a ce ta kafirai ɗabi'a ce ta 'yan bid'a daga nan duniya suke riƙen wanda za su cece su kun ga nasara kiristoci sun riƙe annabi musa annabi isa wai zai cece su in an can da haka duk abin da suka yi ba komi akwai mai ceto sun riƙe shi haka nan yan bid'a wane ya rike wane wane ya rike wane wai wani ma mawaki yana waka yana ce wai ɗibar gada shehu za ya yi warkon fari in dai yana da rabo lahira to a ɗibai tun fari tun da wai shehu yana da yana da riga mai ajihai wato guda dubu saba'in kuma kowane ajihu yana ɗaukan mutum dubu saba'in kuma ba a gane yana smuggle ya kwasa ya kai aljanna ya juya ya dawo ya kwasa ya kai aljanna ya juya ya dawo sai ya yi sawo dubu saba'in kahin a gane wani abu na faruwa gaban Allah gaban Allah malgoyo ba ake wannan don Allah ko Najeriya da ake ganin ana smuggle zai yi kai smuggle so dubu saba'in ko so ɗaya gwamnati ba ta gano kana yi ba sai dai ka ce ka ba da cin hanci an kyale ka ko amma dai ka yi so dubu saba'in ba a ganka ba wallahi ko inda ɗan adam ke mulki bai yiwa balle inda Allah ke mulki to saboda haka duk waɗannan abubuwa ku watsar da su yan uwa ku kama abin nan eh wala la yamlikuna shay'an wala yaqiluna ko da waɗanda kuka rika su muku ceto ba su mallaki komai ba kuma mahaukata ba su da hankali wanda duk aka ce mai za ka yi ceto in an je lahira ya yadda wallahi bai da hankali don an ce mai za ka ba da abin da baka mallaka ba ya ce ya eh, zan bayar wanda ya faɗa ka yana da hankali bai da hankali yanzu ina nan zaune da Allah sai alarama ya ce na baka kwamashinan jihar kwara ni ko na zo ana na ce don Allah jama'a ku tawo ku yi min manna na zan kwamashina gashi bai san <laughs> ma ko kwara ba san shi ba eh Allah ya sauƙaƙe to Allah ya zo gaje sai Allah ya ce qul lillahi قل لله الشفاعة جميعا لو أملك السماوات Allah ya ce ka gaya musu, lillahi ga Allah shafa'atu jami'a ash-shafa'atu gaba ɗayan ceto na waye lillahi na Allah ne kun ga na gaya muku duk abin da aka liƙa alif da lam a jikinsa in dai abin nan ba a iya taɓa shi sai dai a ganshi a cikin ƙwaƙwalwa wato abu ne ma'anawi to yana nuna cancanta ba wanda ya cancanta ya mallaki wannan abin sai wanda aka jingina abin zuwa gare shi to gashi nan Allah ta'ala ce kullillahi shafa'atu ash-shafa'atu lillah kamar yadda ka ce alhamdulillah al lillah al-izzatu lillah duka waɗannan abubuwa ba a iya ganinsu su ma'anawiyai ne Allah ya ce to naci ne shi kaɗai ya cancance su kayan shi ne bai ba kowa ba idan annabi Muhammad sai ya jira to wane ba zai jira ba kuma babu shi wallahi Allah ya ce shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardi ba wai ceto kawai ba mulkin sama da ƙasa duka nashi ne lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'una kuma duk gaba daya ga Allah duka za a komawa Allah ubangiji ka sami farin ciki da komawa zuwa gare ka na'am lokaci to to yan wannan za mu takaita saboda akwai yan tambayoyi da fatan abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure mu amma ta kai kwana 20 yaya lamarinka to akwai maganganu na malamai gangane da jinin haila in ya wuce kwana goma sha biyar da farko dai malamai abinda suka ce idan mace tana da wata al'ada da ta sani kuma sai abin nan ya wuce aka ce ta ƙara kwana uku in ta kuma wucewa a ta ƙara kwana uku bayan kwana uku nan da ta ƙara ta yi watsi da abin da ta gani ta ci gaba da ibadarta idan abu ya kai kwana goma sha biyar to ya kai kololuwa gaba ɗaya kenan duk abin da ta gani bayan kwana goma sha biyar shi kenan ta ɗauka ba al'ada ba ce ta ci gaba da ibadarta da sauran abubuwa da mai tsarki ke yi wannan shi ne abin da waɗansu malamai na mazahaba suka tafi a kai waɗansu malamai sun kalli hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suka ce damul haidi aswadu yu'rab wato shi jinin haila jini ne wanda yake ba jajawur ba kamar yadda muka san jini jini ne wanda yake wato yayi duhu kwarai yana da duhu in an kwatanta da sauran jini sannan yu'rab ma'ana yana da wari ba kamar yadda aka san jini ba jinin haila yana da karni suka ce to jijjinin da ya haɗa waɗannan sufofi guda biyu in dai jini aka duba aka ga ya yi kama iri ɗaya da jinin haila kuma yana da wari irin warin jinin haila to lalle a ɗauke shi jinin haila ba tare da la'akari da kwanan shi nawa ba ko yaushe ya fito in dai kala su ɗaya tunda manzon Allah ya ce ga kala jinin haila ga irin warin jinin haila to in an ga jini mai irin wannan kala an ga jini mai irin wannan wari to wannan jini ya zan jinin haila ne jinin al'ada ne haka za a ɗauke shi duk abin da aka ce mai haila kata yi to wannan mata kata yi to waɗannan su ne matsalolin malamai amma nan galibi an fi aiki da abin da ainihin wato mazhaba ta ce a yi wanda shine wancan na farko da ne bayani wallahu alamu to Allah ga ta malam game da wayannan kwanaki goma da ake cikin sallar harjo a wasu sukan rika qur'ani sanda liman ke jagoranci suna bibiya ko kuma da shi man ne ke rike da qur'ani yana jagorancin harjo to Allah ga ta malam hadda mace idan tana bin tahajjud ita ma za ta rika qur'ani a to mace ba dan adam bace me ya bambancin mace da wanda ba mace ba a harkar ibada in an taho ibada hukuncin mace da hukuncin namiji duk guda ne illa iyaka akwai inda aka bambanta kamar inda an ce mace ka ta daga muryarta saboda ainihin kada zama matsala ga ga amma dangane da rike alkur'ani a yi karatun tahajjudi ko liman ne yake yi ko mamu ne yake yi babu komi muddin ba zai jawo wato yawan motsi ba da kuma ɗauke mai hankali daga asalin abin da yake wato yake ciki shine sallan nan babu komi in ka ɗauke alkur'ani ka rike ko kana iya yi da ka babu laihi e eh, ya danganta tunda Allah ta'ala ce fakara umma ta yassara ku karanta gwargwadon abin da ya sawwaka kuma ku karanta shi yadda ya sawwaka e in baka iyawa sai sai ka duba ka duba ka karanta wallahu alam to alaga ta malam falalla wa'annan kwanaki guda goma menene abin da zai karfafa mutum ga ibada a cikin su to waɗannan kwanaki guda goma ko ba komai duk da cewa ga irin himma da ƙoƙari da ƙwazo da jajircewa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen bautar Allah amma duk da haka in wayannan kwanaki goma na ƙarshen watan azumin ramadana suka zo to sai ya linka ƙoƙarin da ya san yana yi sai ya linka karatun alkur'anin da yake yi sai ya linka ibada da yake kai ƙarewa ma baro gida yake ya zo ya tare a masallaci ya yi itikafi saboda da ya mai da hankalinsa wajen ibada saboda waɗansu kwanaki ne da babu irinsu duk mai hankali bai wasa da waɗannan kwanaki guda goma musamman wanda suke ainihin akwai buƙatu iri daban-daban na larurar rayuwa na ainihin wato maza da mata na zuri'a mata suna fatan Allah ya shirya musu da zuri'arsu waɗansu suna fatan Allah ya ba su haihuwa waɗansu suna fatan Allah ya ba su maza na ƙwarai waɗansu suna addu'o'i iri daban-daban da kuma ƙima da darajar aikin ibada a wannan kwanaki wato duk mai hankali ba zai wasa da waɗannan kwanaki ba ko ba komai a cikin wannan kwanaki ake sa ran daren lailatul qadar yake daren lailatul qadar yana nan cikin wannan kwanaki goma na watan azumin ramadana ila yau ne ila gobe ne kullun cikin lalibe kake kuma daren nan shi kadai daren nan shi kadai in Allah ya maka arziki kai ibada Allah ya karbe ta cikin wannan dare wallahi ya yi ma rayuwarka duka don me to an ce wannan dare ya fi yana ya fefe ta akan wata dubu wata dubu shekara nawa kenan shekara tamanin da uku da 'yan watanni to da yawan mu ba lallai bane mu kai wannan shekarun shekara tamanin da uku ba kowa ke kaiwa ba in ko ka kai to lalle ka kai amma kana da rauni ibadan ma sai ka yi dabara kayan ka iya yi to idan Allah ya taimake ka duk bayan ibada da kai a baya kuma ka taho Allah ya maka arziki kai ibada a baka ladan ibada shekara tamanin da uku da watanni me ya fi maka riba game da wannan yaya za a yi ka bari wani wani abun da zai zo ya haramta maka wannan ya same ka ko wani kallo ko wani hira ko bacci ko wani abu a'a ayi kokari cikin wannan kwanaki ayi koyi da manzon Allah manzon Allah da kansa yana kwaɗayin wannan dare na lailatul qadri dare ne mai albarka Allah subhanahu wataala haka ya wasafa shi wallahu alam na'am to alhamdulillah